ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين Allah ya halatta muku dabbobi kala takwas, daga tumaki kala biyu, namiji da mace, daga awaki kala biyu, namiji da mace, to ya kai wannan manzo, ka ce wa mushrikai, shin Allah ya haramta mazan ne guda biyu don suna maza ne? In sun ce e, to ka ce da su, to don me kuke haramta matan, ko ko ya haramta mata ne saboda suna mata, idan suka ce e, to ka ce da su, don me kuke haramta mazan, ko ko ya haramta abinda mahaifar matan ta kunsa ne, saboda suna cikin mahaifa, Idan suka ce e, sai ka ce masu, to don me kuke bambancewa tsakanin abin da mahaifa ta kunsa wajen haramta mazan wani lokaci da haramta matan a wani lokaci, ku bani labarin abin da kuka dogara da shi, ya ku mushrikai na ilimi ingantacce in kun kasance masu gaskiya cikin da'awarku na cewa wannan haramci daga Allah ne.